ya take wajen nan mun binne an yi mass burial ma mutane eh, takwas shi aka yi ma mass burial din kuma baya muka zo aka kai wasu asibiti mutane 21 aka kai asibitin mina daga waje aka kai wasu kuma asibitin bidda saboda wannan ya fi karfin wajen nan dan a can baya ne muka gama zama cewa akwai wanda suka kone da daddare suka binne bin su dan da kuma aka zo aka tura eh, tankar ne a kan hanyar akwai mutane biyar da aka samu kuma cewa su ma sun kone cikin yanzu nan dai samanin da mutane da zuwa da 30 suka rasu yanzu haka a matsayin ku na masu ba da agaji eh. wani matsayi kuke ciki yanzu na farko dai eh, wato dai shugabanmu dai ya je don ya je ya taziyansu kuma ya je wajen sarkin lafai ya ja su yanzu da kuma mun tara sunan su za kai ma gwamna da za su yi yanda wanda suke asibiti yanzu har riga an ce kara karɓi kuɗi da su a dinga ba su free treatment da kuma da suka rika rayuwar su ana ana compare list din su inda za a present ma gwamna don gwamna ya ce ya je waje ya ji ta su shi mana nan ina jiran mu a kawo wannan reporting tuni dai masarautar lafai ta nuna juyayinta akan wannan mummunan hadari sannan ta ce a yanzu haka ma masarautar na zaman makoki mai martaba Umar tafi da bago shine sarkin na kasafai. Hakika, hakika A baya dai gwamnatin jihar Niger ta yi wani yunkuri na samar da filayen tsayawar manyan motocin a wasu garuruwa da manyan titunan suka ratsa da nufin magance irin wannan matsala, amma har yanzu hakan bata samu ba duk kuwa da yawaitar asarar rayukan da ake samu a sakamakon haɗarren manyan motocin a irin waɗannan wurare.